kafin a fara kitabul ashiri ba wani ya aiko tambaya ce yana son a yi bayani dangane da layya rago da rago da saniya da sa da rakumi wanne ne yafi da manyan dabbobi zuwa ƙasa daga ƙasa zuwa sama kowanne malamai su kowanne an faɗa waɗansu malamai suka kalli darajar naman da za a yi layya ɗin a daraja naman sa da rakumi da naman rago ne ne fi daraja